a ƙoƙarin magance tasirin takunkuman ƙungiyar ECOWAS ko Sediyawo da suka sai wa Nijar bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wanda ya haifar da ƙarancin cimaka da kuma tsadarsa. gwamnatin mulkin sojin Nijar ta rage kaso 25 cikin 100 na kuɗin shigo da kayan abinci ga 'yan kasuwa sai dai duk da matakin har yanzu ana fuskantar karancin abincin da ma sauran kayayyakin bukatu yau da kullum musamman shinkafa da ke a matsayin jigo abincin da mafi yawan al'ummar Nijar ke amfani da ita Alhaji Habu Ali shine mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na Nijar gwamnati ta yi kokari tunda kaga dai wajen shinkafa an rage wajen jika 20 ga ton wanda aka rage da sauran kayayyaki waɗanda gwamnati take jagora in motoci suka zo daga Burkina Zakwa Nijar. Yanzu shinkafa ta kai kamar jika goma sha bakwai har jika goma sha takwas. Ya kamata a ɗauki mataki na kwara Duk kayan da za su zo a cikin wannan ragin kuɗi su za su zo. Duka saboda yanzu ka kayan na benin ma ta gewa zuwa ake a ɗauko su a biyu da su togo a wuce a zo eh, Burkina a wuce ke. Al'umma na cikin halin kunci sakamakon tsadar kayan abincin inda ake sayar da buhun shinkafa akan farashi jika goma sha biyar zuwa sama a cewar wasu magidanta a Agadez. Sunana eh, Malam Musa Maman na je na sayi cinkawa abin da har yanzu bai saya ba. Cinkawa wadda take shika goma sha biyu ta komo a yanzu yanzu shika goma sha biyar har sama kuma yanzu wadda take shika goma sha biyar yanzu ita ce take shika goma sha takwas. Kwaga ina zamu da wanga bala'i abin gaskiya mu san ta inda zamu kama shi ba talaka ne shafa balle cinkawa sunana bashar kaya dai gaskiya suna da tsada wannan ragin dai da an kai har yanzu dai bai fara aiki ba mu sani ba ga ce maka ta gaba da za ta zo a sai fara aiki ko kuwa shi dai har yanzu dai ba mu ga wani canji a bisa kaya ba shinkafa dai akwai daga sha biyar sha shida sha bakwai eh, haka dai muke siyan shinkafa to sai dai kungiyoyin da ke yaƙi da tsadar rayuwa a Nijar kira suka yi ga gwamnatin mulkin sojin domin su sanya ido sosai akan 'yan kasuwa don ganin cewa ba a kuntatawa talakawa ba muhammad abubakar shugaban addc wadata reshen jihar agades ya kamata a ce kuma bankin ta ɗauki matakin na farko ita gwamnatin ta duk saboda kaba ta gani matakin ragowa nan da ta yi iske wa'anda aka marbo su suna aiki da wannan ragot talakawa na cin riba wannan raguwar da aka ma manyan 'yan kasuwa idan ko talakawa ba su ta kenan gwamnati ce ta san matakin da dauka kenan tun da gwamnati ya yi taki guda ya kamata 'yan kasuwa kuma a gana su na biya su shine cewa wani gaban san fursun aikin da ake rige tax na abun gan fuske ne ya kamata a ce a kasa talaka su fito suna cewa su ma ai a kasa sun gani to amma abin da ba haka ba kenan dai idan gwamnati ya musu ragowa kuma ya bi sau da kafa gwamnatin mulkin sojin dai ta kafa wani sabon kwamitin da zai rika sanya ido ga 'yan kasuwa wanda burinsa shine duba iri yadda ake sayar da abinci a kasuwannin kasar to sai dai 'yan kasuwar na ganin haramcin fitar da shinkafa da kasar indiya ta yi ne ya shafi wasu kasashe ciki har da nijar hamid mahmud murya amurka daga bikin na bana so yake duniya ta mayar da hankali kan yadda za a magance matsalar raguwar malamai a kuma samar da hanyoyin da za a rika yawan su a koyaushe. Bikin na bana ya zo ne a Nijar a daidai lokacin da har yanzu ba a biya wasu daga cikin malumma albashinsu ba. Malaman makarantu a Nijar na fama da fargaba ta rayuwarsu saboda matsatsin tattalin arziki da ke jefa malaman cikin mawuyacin hali inda albashin da ake biyan su ke karewa a cikin sati guda. Ƙungiyar malaman ta tabbatar da halin da malamai a Nijar ke ciki a wannan sashen da duniya ke cewa abin tausayawa ne ne Traore Hamidu shugaban gamayyar kungiyoyin malamai a jihar Agadez. lakwai akwai masauli da yawa. Shekarun bayan nan akwai ma inda a wurin da aka kashe mushanni. Akwai wurin da aka uwayen yara suna zuwa cikin lakwai su lakwal suna ba mushanni kashi. Ka gani yanzu har yau biya bai zo ba. Har yanzu mushanni ba su kara biya ba. Wannan ma masala ne da yana da akwai shi amma biya wannan tabbat bai isa. Kama a ce jikka saba'in zuwa jikka tamanin a ba mushin. Nawa ne zai biya gida? Nawa ne zai biya ruwa? Nawa ne zai raye da shi? Nawa ne wuta? Kenan babban masala ne ga ma'aikaci rayuwar shi yanzu. yanzu an dauki misali wanda na sani kamar wannan mushan lokol ka gani wannan hankalin shi tabbat ba zai sa wurin karatun ba wanda bai bar abinci gida ba kana da masala da mai haya to tabbat wannan hankalin ka ba zai sa wurin aiki na yara na karatun wannan da rantar da aka yi ba a Nijar mayan matsalolin da ake fuskanta a bangaren koyarwa shine karancin malamai na dindindin musamman a makarantun firamare da ake kallo a matsayin tushe na ginin ilimin bil'adam Asman Yakuba shine shugaban kungiyar malamai na 'yan kwantaragi cewa da FSS Nijar muka doka muna cikin kasashe waɗanda har yau addakwai abin da ake ce ma kwantara ma'ana mushani na yan kwantaragi yanzu wannan abun shine muke so a samu yadda za a yi a samu a zamana a tattauna a san yadda za a yi Nijar ya zamanto a ce kawai an ida da kwantara kwantara ta kare shi kenan wani lokaci in aka zo zaka gani mushe ne yake cikin wani hali na ha'ula'i wanda kamar bai samu ya yi abin da ya kamata ya kula da iyalan shi da ya kamata to sai ne dai shugabannin ilimi su yaba da irin kokarin da malamai ke yi da ma gudunmawar da suke bayarwa wajen inganta ilimi a Nijar. Alkasim Halilu jami'in gwamnati. In a tsaya a diba ne ba a iya ma ɗaukan misali na kokarin yunkuri da ƙarhin da mushanni suke sawa cikin tahiyar lakwal. Eh, Mushan lakwal ko madamkin lakwal eh, Allah dai zai saka musu. Eh, Kaga yau ka sa hannunka ko da cikin awa guda ne ka ba yaro ilimi Allah ya taimake shi bayan shekara biyar ko shekara goma ya zan wani abu wanda kai halan ya hi kama to babban murna ce hukuma raya ilimi da kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya cewa da UNESCO ta ce samar da yanayin ilimi kyakkyawa da kuma tsarin karatu mai kyau shi ake so ya zama burin al'ummar duniya to sai dai kullum masu sharhi na aza laifin taɓarɓarewar ilimi kan hukumomi sai dai hukumomin na cewa suna iya ƙoƙarin su domin inganta ilimi Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez. siyasa mambobin Congress press da suka hada da Sarah Jacobs da Sydney Kamlagordov da Ilhan Omar da James P. McGovern da Joaquim Castro a wasikar da suka aike wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Thomas Linda Greenfield sun bayyana cewa takunkumin da ECOWAS ta kakaba wa Nijar da a ɗaya gefe matakan da sojojin juyin mulki suka ɗauka sun takaita hanyoyin samar da kayan abinci da magunguna. haka kuma masu ayyukan ci gaban al'umma da masu ayyukan agaji ba sa samun sukunin cire kudaden da suka dace daga bankunan kasuwancin da ke zaune a Niger, Lamarin da ke haddasa cikas wajen ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ci gaban da aka ƙudirta. 'Yan majalisar sun ƙara da cewa kafin a yi juyin mulki an kesta mutane miliyan hudu da dubu ɗari uku da ke cikin halin buƙatar agaji. haka kuma a tsakiyar watan agustan da ya gabata an gano mutane miliyan uku da dubu ɗari uku da ke cikin halin matsanancin karancin abinci kuma za ta yi wasu da dama su fada matsanancin halin rashin abinci sakamakon takunkumin da aka kakaba a yayin da jami'an agaji ke cewa guzurin abincin da ke ajiye a halin yanzu ba zai fice bukatun mutane miliyan guda da dubu ɗari biyu ba watakila ya kai ƙarshen watan satumba sannan kuɗaɗen da ke hannu a yanzu domin ayyukan agaji mai yiwa su kare a watan Nuwamban 2023 abinda ka iya jefa mutane sama da miliyan guda cikin halin rashin samun tallafin da suke bukata. la'akari da tarin matsalolin da aka shiga a Nijar wanda kuma ka iya shafar rayuwar al'umma ya sa waɗannan 'yan majalisa su biyar kiran gwamnatin Biden ta shayo kan shugabannin sai da yawo su sassauta takunkuman da suka kakaba don samar da hanyoyin shigar da kayan agaji Shugaban gamayyar ƙungiyoyin farar hula ta Rawad baji son Allah ya yaba da wannan yunkuri ko da yake a ganin sa akwai buƙatar ɗaukar wasu matakai. Magana tana da mahimmanci kuma in an ka diba an ka karance ta bisa tafarki na yarda na amana na lattiza ya yi magana kuma na hukuma mai kula da hakkin ɗan adam da al'ummar duniya ta yi magana abu ne mai mahimmanci amma in su shigo su kum da kum ne wada sun ka taho wada sun an kaɗa musu da can su shigo su rusai ƙasar mu ta Nijar kuma a zo gwamnati ba ta lisahi ba ta biye da ƙawa abinda a ciki a ce za a kai tunda mun gani ƙasashen waje da yawa an yi unhwani da ire-iren wannan dama an ka kama makamai kuma an ka kaya sojojin haya mercenaire. 'Yan majalisar sun yi godiya kan jajircewar gwamnatin Amurka game da maganar mayar da al'amuran mulkin Nijar a hannun farar hula ta hanyar goyon bayan da take baiwa kungiyar ECOWAS a yunkurin da ta sa gaba. Sule Mummuni Amurka daga